وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا مشركي سكتشي سنة إنكار تاشي بايا متوا يزئد من متو منزم قصوصوا جكم يا لالاتي lalace za a مو سابور تايروا sabuwar tayarwa kai tabbas wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba